zaratan dakarun na musamman waɗanda aka samar masu da kayan fada iri na zamani za su shawo kan yadda boko haram suka bullo da sabon salon yin kwantan bauna da kuma kai farmaki a motocin da ke tafiya bisa tituna a shiyar na arewa maso gabashin najeriya kakakin hedikwatar sojin ƙasar brigadier general sani usman kuka sheka ya min ƙarin bayani ne eh, wato kamar yadda ka sani ranar talata ta operation lafiya dole ta kaddamar da wasu rundunoni na sojoji waɗanda a turanci ake kiran su mobile strike team kamar yadda shi kwamanda ya yi bayani wato manjo general ibrahim atahiru a su za su zama kamar sojojin da 'yan katta kwana ne wanda za su daga kai ɗauki kuma ba zama za su yi ba wuri ka gani yadda suke da makamai da kuma kayan aiki to makasudin wannan runduna ta musamman kenan ta mobile strike kuma an rarraba su fanni-fanni muna fatan cewar za su rika shiga lunguna da sako duk inda 'yan ta'adda na boko haram suke inda aka ji labarin su sai maganin. Tuni dai matasan yankin irin su Alhaji Adamu Yaro Fataskum suka fara nuna kwarin gwiwa kan wannan dabara. Kamar ma yadda aka ce wannan special force din suna da irin babura da sauransu daman kalubalen shi ne a kama mutum a bakin hanya a shiga jeji da shi mota kun ba zai iya shiga ba. A yi abubuwa a shiga jeji babu mai bin wannan 'yan ta'addan amma in dai an wadatar da su da kayan aiki kamar yadda aka ce an samu wayansu mashina na fada to ina tabbatar maka su ma 'yan ta'addan za su ji tsoron yi don sun zan za su musu kwararru irin su dr Hussaini hassan sun kara da cewa yana da kyau a kuma hada da neman goyon bayan jama'ar yankunan karkara musamman a wannan shiya to duk abin da aka kira shi rindina na musamman yana da wani salo wanda wasu ma ba za a sanar da jama'a ba domin wani salo na ɓoye idan ka sanar da jama'a su mutanen za su canja dabaru zai iya haifar da samun ido su mutanen da suke zazzauna a wurare to su ma su incorporating ɗinsu cikin wannan salon nasu ko da ba su waya ne na sojoji kamar yadda ake bayarwa da kuma su a kullum waɗannan yaran ni ina da kyautata zaton mutanen da suke zama a karkare suna kallon su to mutanen karkara za su iya taimakawa wannan salon nasu Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.